sai ce inna mu'mina la yanzu ai mu'mini ne bai zama na jasa haka sai ka mutane hannu ko da kana da sinaba babu ne